أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayanin sashen riwayoyi hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da muhimmancin shiru da lizimtan shiru da irin fa'idodin da shiru zai iya kawo ma mutum a cikin rayuwarsa na duniyarsa da na lahiransa insha Allah cikin wannan darasin ma za mu ƙarasa a cikin wannan waɗannan hadisan wanda suka yi bayani dangane da falala da kuma muhimmancin shiru da kuma irin tasirin da yake da shi wurin gyara mutum da kuma gyara masa duniyansa da lahiransa ya zo hadisi a cikin al'amarin shiru da kuma muhimmancinsa da irin natijan da zai iya samar ma mutum a cikin rayuwarsa na duniyarsa da na lahiransa kan cewa shuru da lizimtan shuru kiyaye halshe da nisantan duk wani abin da ya saba ma Allah subhanahu ta'ala) wanda ake yi ta hanyar halshe wani abu ne wanda zai iya samar ma mutum da natsuwa da kuma kawaici a cikin rayuwarsa na duniya duk yadda mutum ya kasance cikin wannan rayuwa yana rayuwa ko ma yaya al'amarinsa ya kasance in ya rasa natsuwa ya rasa kawaici to shi shikenan sai zamantu ya rasa komai ko da ya mallake wannan duniya din inda ya baya da natsuwa to aikin banza ne ba zai ji haɗin wannan duniya din da ya mallaka ba kenan natsuwa wani abu ne mai matukan muhimmanci natsuwa wani abu ne wanda yake kowa yana buƙatuwa zuwa gare shi ko ma yaya ne yanayin kai kasance sawa'an ka kasance ne mawadaci ko kuma ka kasance talaka kana bukatuwa ya zuwa ga natsuwa in kana da natsuwa to ko baka da komai hankalinka bai tashi hakanan kuma in kana da natsuwa in baka da natsuwa ko kana da komai hankalinka a tashe yake kenan natsuwa wani abu ne wanda ake bukatuwa gare shi a yaushe. ya zo cikin hadisi daga imam ali salam yana cewa asamtu ya kalwakar wa ya ka ma'unatal i'tizar yana cewa shiru da kawaici yana samar maka da natsuwa ba kana neman natsuwa ba to ka lizimci shiru ka lizimci kawaici ka kiyaye bakinka sai dai dangane da al'amarin alkhairi wannan zai baka natsuwa a cikin rayuwanka in ya baka natsuwa a cikin rayuwanka to tun nan duniya kenan ka fara ganin sakamakon kyawawan ayyukanka ka samu natsuwa kamin ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya baka babban sakamako ranar tashin alkiyama sannan imam ali salam ya ce wa ya fi ka ma'unatal zara? kuma ya ishe ka ɗawainiyar neman uzuri a wurin mutane duk lokacin da mutum ya kasance maganganun shi sun yi yawa kurakuran shi za su yi yawa cutar da mutane zai yi yawa a cikin ayyukansa cutarwa na baki ne yi ma mutane karya ne giba ne munafinci ne annamimanci ne yi musu izgili ne wulakanta mutane cin mutuncinsu don ta laifuka ne wanda yake ta hanyar baki ake aikata su to bayan mutum ya yi wannan zuwa ga mutane daga baya zai zo ya nauyi kuma yana neman uzuri ya zuwa wurin mutane yana neman mutane su yafe masu gafarta masa saboda ya cutar da su to wannan kuma wani lokaci yana da nauyin gaske yana da girma ba kowa bane za ka iya ka cutar da shi lokaci guda kuma ka iya samun karfin neman uzuri a wurinsa akwai mutane da kake jin nauyin su kwarai kuma duk lokacin da ya zamanto ka cutar da su to kana ma jin nauyi ma ya zamanto ka je ka nemi uzuri a wurinsu wacan shi kan kansa neman uzurin yana bukatan hanyoyi domin ba ka son ma ka ido hudu da mutumin saboda kana jin nauyinsa ba ka son ma ka kalli mutumin saboda kana jin nauyinsa balantana ka ce masa ya yi maka uzuri kan abin da kai kenan duk wannan ma'una ne ɗawainiya ne wahala ne nauyi ne wanda ya kamata ya zamanto mutum ya nisanta to idan mutum ya lizamci shiru ya lizamci kawaici ya nisance furta abin da yake ba alkhairi ba ya nisance furta abin da yake ya saba ma shari'a dangane da mutane to shikenan sai zamanto ya huta da ɗawainiyan neman uzuri a wurin mutane watan ba zai cutar da mutane ba ma banantana ya nemi uzuri a wurinsu ya zo cikin sashen hadisai wanda yake nuna alaman mumini kan cewa shi mumini baya cutar da kowa banantana ya zamanto ya nemi uzurinsa amma shi munafiki ha shi munafiki yana cutar da mutane ko da yaushe yana cutar da mutane kuma yana neman uzuri zuwa gare su kenan idan ka kiyaye bakinka ka zan mumini idan kai shiru ka lizamce kawaici ka zan mumini sakamakon haka ba za ka cutar da kowa ba banantana ka je ka nemi uzuri a wurinsa Kenan wannan yana nuna mana natija da falala da daraja wanda shiru yake ɗauke da shi domin in ba za ka cutar da mutane ba ba abin da zai kai ka neman uzuri a wurinsu in kana da natsuwa a cikin rayuwanka Sawa an ka kasance talaka ne ko ka kasance mawadaci ne ba don lahiya ne baka da wani matsala in ka kasance mawadaci ne ka huta ga wadata ga natsuwa in ka kasance talaka ne hankalinka ba zai tashi ba saboda kana da natsuwa duk wannan sakamakon menene sakamakon shiru sakamakon lizamtan shuru da kuma kiyaye baki da kiyaye halshe daga abin daga barin abin da ya saba ma Allah subhanahu wata'ala kinan wannan natijoji ne masu matukan muhimmanci wanda za mu iya mu fahimta ta hanyar waɗannan bayanai wanda suka zo cikin waɗannan hadisai wanda muke karantawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma iyalan gidansa tsarkaka hakan ya zo hadisi daga imam al-hassan al-mushtaba alaihi salam shi ma yana cewa dangane da muhimmancin shuru da lizimtan shuru wani lokaci zaga cewa mutane suna maka izgili wani lokaci mutane suna wulakanta ka wani lokaci mutane suna kaskantar da kai wani lokaci mutane suna maka rashin kunya da abin da ya kama da haka nan amma menene magani menene mahuta ya kamata ka fuskanci mutane dangane da wannan abin da suke yi wanda ya ce bai dace ba dangane da kai to so diwa za ka samu cewa shuru yana maganin matsaloli da daman gaske akwai mutane da daman gaske wanda yake ansan da ya kamata ka ba su raddin da ya kamata kai musu shine kai shiru kawai shiru shine fi dacewa da aikin da suka yi da kai wata in kai shiru ka kyale su to ka musu mummunan raddi wanda su kankan za su fahimci cewa lallai sun yi kuskure kuma lallai ka fi su hankali kuma ka yi su ɗaukaka saboda haka ka san kai wane ne su ma sun fahimci su wane ne saboda shirun da kai kai ba baka maida musu ba saboda kai kana ganin ba su ma cancanta bai zaman to ka ba su ansa ba su ma cancanta bai zaman to ka ba su ka musu raddi sai kai shiru wannan ya fi ciwo ya fi susan zuciya diwa kana ganin wani lokaci wasu mutane idan sun cutar da kai maimakon idan sun zage ka maimakon kai karama sai kai shiru za su ji kunya za su ji nauyi idan mutane sun wulakanta ka maimakon ya zamanto kai ma ka rama ka maida musu saboda ba a maida mummuna da mummuna kar lizimci shiru sai ga su kankan sun dawo sun yi nadama mutum nawa suke iya samun shari'a ta wannan hanya ɗin mutum so da mutum ya cutar da kai ko maka izgali ko wulakanta ko abin da ya kama da hakan maimakon kai karama sai ka nizamci shi wannan zai sa ya je yi tunani gane da al'amarinsa ya ga cewa kai wane ne ya ga shi kuma shi wane ne wannan zai sa shi da kan shi ya dawo ya nemi uzuri ko kuma ya canza wannan mu'amalan da yake da kai don sakamakon shiru ne da lizimtan shiru fa'idan shi ne to muna iya fahimtar wannan sarahatan a bayyane a cikin wannan hadisi da za mu karanta na imamul hassan mushtaba alaihi salam wanda yake cewa ni'mal aunu as-samtu fi mawatinin kasira yake cewa ma da abin taimako shiru a cikin wurare da daman gaske wa in kunta fasihan ko da ko ka kasance kai mai fasaha ne wato ko da ka iya magana a ɗauka a ce misali wani ya zage ka amma zagin da ya maka kai za ka iya ka maida masa da wani zagi wanda yake shi bai taɓa jin shan ma wanda da a ce gaban mutane ne kowa zai masa dariya saboda zagin da kai masa ko zai wulakanta ka da wani karin magana ko abin da ya kama da haka ne zamanto kai ka maida mai fiye da wanda shi ya maka saboda ka yi shi fasaha na baki to amma duk da haka nan sai zamanto ba kai masa wannan raddin ba duk da ka mallake fasaha na baki wanda shi bai mallaka ba wanda za ka iya ka maida masa abin da ya nasa kuma zai kunyata gaban mutane amma sai ka lizamci shiru to imam hassan alaihi salam yake cewa ni'mal aun madala da abin taimako irin wannan usulubin watan shiru kenan a wurare da daman gaske na'am ba za a ce ba a kowane wuri yana bukatar ya zamanto yi shiru kai kan kanka ya kamata ya zamanto ka san wuraren da ya kamata kai magana ka san wuraren da bai kamata kai magana ba saboda kowane mahalli yana da abin da ya kamata ya zamanto an ce a kowane lokaci kuma yana da abin da ya kamata ya zamanto an ce a cikinsa kenan kai ya kamata ya zamanto ka fahimci cewa ina ne ya kamata kai shiru ina ne bai kamata kai shiru ba sannan ko da za ka yi magana me ya kamata ka ci. wannan lazumi ne to mutum ya fahimci wannan kuma wannan mutum zai iya fahimtar wannan ta hanyar karatu idan ya kasance yana karatun addinin musulunci ya zamanto ya kware a cikin koyarwa na addinin musulunci da usulubin mu'amala da mutane sannan ya samu tajirba ta rayuwa zai iya tashkai su cikin sauki ina ne ya kamata ya magana ina ne bai kamata ya magana ba wa ya kamata ya zama to ya bashi ansa ta hanyar shiru wane ne bai kamata ba ya bashi ansa ta hanyar shiru sai ya zama to al'amuran shi sun daidaita rayuwar shi ya daidaita ya samu nutsuwa a cikin rayuwarsa ya samu kammala hankali ya samu cikin hankali ya samu hikimomi wanda zai iya tayar da rayuwarsa abin nan ta hanya mai kyau ta yadda kuma zai kasance ya samu kyaukyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka yana da kyau zamanto mun fahimci wannan zamanto wannan hadisai din mutum ya yi tadabburi a cikinsu ya yi tunani a cikinsu ya yi ƙoƙarin idrakin menene suke bayyanawa wani irin fa'ida ne adda koi cikin shiru da kuma tsare halshe da kuma gyara shi abin da ya saba ma Allah subhanahu wata'ala wani irin fa'idodi ne ke tattare da shi wani irin albarkatai ne ke tattare da shi wani irin maslahohi yake tattare da su cikin mu da lahiranmu sai zama mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi iltizami da haka ya aiwatar da haka ya ɗabbaka haka a cikin rayuwarsa sai zamanto ya samu rayuwa sauƙaƙƙa ya samu rayuwa mai kyawu rayuwa tsayi irin wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawali wa muminai maza da mata sai zaman to rayuwar shi gaba ɗaya ta kasance albarka ce rayuwar shi gaba ɗaya ta kasance amfani ce rayuwarsa gaba ɗaya ta kasance taimako ne ga mutane da kuma alkhairi ga mutane sai zaman to mutane sun so shi mutane sun kusance shi mutane sun taimake shi a lokacin da yake bukatan taimako mutane sun ba shi kariya a lokacin da yake bukatan kariya duk wannan sakamakon me sakamakon ya tsare bakin shi ya kiyaye bakinsa ya nisance zunubai wannan ya sababa masa hikima ta yadda duk wanda zai zauna da shi zai karu duk wanda zai saurari maganar shi zai karu duk wanda zai yi mu'amala da shi zai karu da shi sakamakon hikiman da Allah subhanahu wata'ala ya gadar masa sakamakon me sakamakon ya lizimci shiru ya lizimci kawaici ya kusanci Allah subhanahu wata'ala wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin bayansa managarta wanda suke kare halshensu suke kiyaye bakinsu suke lizamtan kawaici ya kuma gadar mana da fa'idodi da albarkatai wanda ake samu a cikin wannan ya sanya mu bayan sa managarta wanda za a yi koyi da su a ko'ina da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin